Barka da zuwa tashar tsakar gida. samu on the site of wasiƙa. Aminu alaikum suna Instagram fa. Eh, da fito talaka a cikin fim don wasiƙa. A talaka ka fito da kai da yarka. Ni kuma a mai kuɗi mai cin mutunci. Mai cin mutuncin talakawa. Wasiƙa, fim don wasiƙa. wasiƙa ga munan duka wasiƙa yau mun gode Allah ba mu sa'a eh wasiƙa eh mana wasiƙa wasiƙa na fito a mai kuɗi mai cin mutuncin talakawa na fito yadda na nake zubar da kuɗi ina watsar da kuɗi ina watsar da naira a ƙasa ina watsawa talakawa naira haka na fito amma fa afin din wasiƙa wasiƙa kin ga rayuwa ko Allah ne iko ‘ya'yana guda biyu na sakar musu na yi sakaci allah ne iku na yi sakaci na ƙyale su suka dinga abin da suka gada ba a duniyar nan gaba ɗaya ba na ƙaunar laifin ‘ya'yan nan nawa sai abin da suke so shi nake so mai kyau ko mara kyau a haka suka taso a rayuwarsu shi na yanzu ban basu sun yi karatun addini ba balle su san Allah su san dokokin Allah sai na basu suka yi ta karatun zamani kawai shi ke nan abin da na ɗora ‘ya'yana a kai gashi ina da na sani o oh, rayuwa ta juya Allah ne iko yau babu ɗa ba jika ga ni ke nan ni kadai basira ki yafe mu duk abubuwan da ne yi kin ji haka ne oh, a sarki jika na kuma ina na sami jika ina yake jika haka ne ko idan sai ya لا يكفيك عرف بسير على آمين آمين ويشم